jikina a sanye kuma kaina a ƙasa nake miƙo dubin saƙo da neman yafiya ga ɗaukacin ilahirin masoya kallon shirinmu na uku sau uku. Na zaci ko da na ga tsawon lokuta ban ganki ba. Na zaci ko kin daina suna. Ba za ki gane inda nake ji gani Mariya. Ba za ki fahimci halin da nake ciki ba. Ke ba tsoron ki nake ji ba. Daman jiran irin wannan ranar nake mu cire reni ne da ke. Dan Allah dan annabi a yi mana akuwa. Ba mu dawo a ranar da muka faɗa ba. Wato wasu abubuwa ne muhimmai wanda suka sha mana kai yi iyayen amma Allah bai so ba. Kuma hakan ya biyo baya ne domin muna so mu ƙara inganta muku wannan aiki. Mu kawo muku shi ta cikin siga da salo na daban-daban kuma ababen birki. Gaskiya Alhaji Attahiru ba zan yadda da wannan san zuciyar zalunci da sunan sulhu ba. Isa, Isa, shi kenan dai babu ku wannan likitan ta zama jaruma a gurin ku sai tun ɗazu labarin ta kawai kuke to ba dole ta zama jaruma ba dama wannan magana ce take tafi da kai shine ka tsaya kana min daburura a waje daya kana inda inda har aka kawo maka kayan sha ka zo ka zauna min a cikin falo kake sha ya hakuri alhaji ka san shi dan sako ne sako kuma ka san yadda yake makoko ne a madadin dukkanin ma'aikata da jaruman wannan shiri na mai farin jini na uku sau muna masu ba ku insha Allah tsamaye mu a ranar 26 ga wannan wata da muke ciki wato ranar juma'a mai zuwa ba wannan ba ta insha Allah za mu dawo dora muku shirin kuna uku sau uku kuma za mu dawo da karfin da zafin mu akwai abubuwa na ban mamaki na burgewa da kuma abubuwan da ba ku tsammata ba insha Allah ni na tabbatar muku da cewa zan ba ku mamaki a wannan dawowa da mahaifinki ne alhaji balama mahaifina babana ba zai iya yin haka ba lokacin ka ya cika shi ne abida ko kin yadda ko biki yadda ba mahaifinki ne ya sa aka yi min wannan abubuwa na kami ibrahim bane wanda aka sani da ɗan Hausa. Ina godiya. Wani jarumi ne ya shirya masa wannan mugun tuggun mai wuyar warwarewa. Hello? ka